أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على داود موسى جي نبقي a jerin majalisai da ake gabatarwa a daurar da ake karanta tattiyatul janan bi ikhtisari akhlaqi hamalatul qur'an asalin littafin babban malami al-allamatul ajubi alaihi rahmatullahi ta'ala muna cikin babi na bakwai wanda yake bayani akan ɗabi'un ɗalibin alqur'ani za mu tashi ɗabi'a ta goma wa tastahi idza huwa lam yastahi minka ka rika jin kunyar malamin ka idan shi zai jin kunyar ka za a ga wani malamin kawai shi ba ruwan shi zai rika cakulan ma ɗalibi to kai kai kuma bai kamata ka biya mashi ba eh, kawai zai ka ga malami ya miƙo ma ɗalibi su kashe to kai kai ma kawai zai kai haka ce eh ala gafar ta wala wannan malami ya zama ɗan duniya Allah shirye shi <laughs> eh, malami ba kamun kai to Allah ya jarabe ka da irin wannan to kai kai ma kaka zama baka da kamun kar hmm. tulzimuna saka wajiba haqqihi alayka ka tilasta ma kanka ka lizumta ma kansa cewa zaka tsara wajibinsa da yake kanka haƙoƙin shi na da da ke kanka to kai zaka aiwatar masa da su zaka bashi su fa in ghafala an wajibi wajibika idan ya gafala ya rafkana baya baka haƙoƙinka wajibi تغفل to kai ka حقه ka ربتنك bashi حقوقنسا kun gani ko kusan dai su ne waɗancan ɗin na baya yake ƙara samu na su da wani yara in malamin ka ya kasance baya baka ka to kai kakka ce ba za ka bashi haƙoƙinsa ba kakkai fa inna Allah azza wa jalla qad amaraka an ta'rifa al alim domin Allah ya umarce ka ka san haƙƙin malami wa amaraka bi ta'ati al ulama kuma ya umarce ka da kai malamai da'a wa kaza amara rasul sallallahu alaihi wa sallam haka ma ma'aiki sallallahu alaihi sama ya umarni da ayi ma malamai da'a Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fassara ibnu abbas yace ulil amri sune al-ulama wal umara shugabanni masu mulki da kuma malamai masu ilimi su ne ake nufi da ulul amri hmm. فما الا اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاؤوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فمن الا يتي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزفر هذا دو ودن نان بذاك تنبي متوم با اي سيكا متا لدي تو كاجا دو ودن نان ايي ne da suke sannan mazalla sama ma ya yi umarni da haka to kaga yanzu idan ka saba ma malami saboda shi ya saba maka wa ka saba ma wa? mutum ya saba ma Allah an ubada ta bin sqaniti daga sahabin manzo Allah sama ta sayyiduna ubada dan asqanit قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ماذا سما ياتي ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا بايا تكن مبيا الأمة تدو وند بيجرم ما كبيرنا بالضم با متين ينا دا شيكو أتشن الأمة ko malami ne ko ba malami ba ne to wajibi ne a girmama shi musulmi dattijo yana da haƙƙi na a girmama shi wa yarham saghirana sannan kuma baya tare da mu duwanda wanda baya jin tausayin na ƙasa da mu karami wa alimi na haqqahu kuma ki ba malami daga cikin mu haƙƙinsa bai ma zan haƙƙin ba bai gane haƙƙin ba bai koya ba to baya cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi sallam. malam ibn hajar a cikin fatul ya yace irin waɗannan lafuzzan na laisa minni ko laisa minna yace asali ana nufin mutum baya cikin zallan mabiya masu ɗa'a. in ko ya halarta abin da yayi to ya fitar da kansa daga cikin ummatu al-ijaba kun ga ba musulmi bane shi ke to abin yana da haɗe. haka idan malami bai ba ɗalibi haƙƙinsa ba to kan ɗalibi ya ce ni ma ba rama haka kawai shi bai ba shi haƙƙinsa ba to shi ya ba shi ya roƙi haƙƙinsa a wajen Allah وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سنندق تابعي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لن سيدنا عبد الرحمن بن عوف تابعيني sannan tabi'ai yan uwansa ma sun yi karatu a wajensa kamar az-zuhri muhammad ibn shihab az-zuhri ya karatu a wajensa ƙala yace ce rafaqtu bi ibn abbas la asabtu minhu ilma yace wayyo Allah ina da na sani da na sassauta mu'amala ga ibn abbas malaminmu to la asabtu minhu ilman da na sami ilimi mai yawa a wajensa az-zuhri yake tambayarsa yace masa Allah gafarta malam wai me yasa kai ba ka da ilmoma da yawa daga ibn abbas amma ga sauran almajiransa nan irin su ikrima da makamantansu sai suka samu karatu mai yawa a wajensa sai ce wallahi kuntu uraji'uhu ƙaula in yazo yana karatu musu nake da shi sai ce faɗa in faɗi saboda eh, shi yana gani yana da shekaru babansa kuma babban sahabi ne cikin al'ashar al-mubashsharu na biljanna to sai yana ta tsawuri ga Ibn abbas shi Ibn abbas sai ya kyale shi to sai gashi ibnu abbas ya zo ya rasu shi kuma ilmoman da sauran almajiran ibn abbas suka ɗiba mai yawa daga gare shi domin sayidina ibn abbas tekun ilimi ne teku ne na ilimi za ka ɗiba abin za ka iya ɗiba ne kawai ka bashi to almajiransa irin su ikirma suka yi karatu a wajensa suka sha karatu su mujahid amma ba za ka ji a tafsiri ana riwaya ta tafsiri daga ibn abbas a ce abu salama ta bin abdurrahman ba ba za ka ji ba to shine a zuhri ya tambaye shi ce ya ba ka da ilimi da yawa daga ibn abbas ce wallahi kuntu uraji'uhu al-qawla shi muslim yake yi da shi in ana karatu kaga nan gashi ya ce law rafaqtu bi ibn abbas la asabtu minhu ilma da na sassauta masa mu'amala ba rika jayayya da shi ba wallahi da na sami ilimi mai yawa a wajensa to kaji tabi'i fa ce wannan da na sani wannan ita ce ka'ida shi ko ikrima maulin abbas ne bawan ne sai ya yanta shi tun yana matashi yana yaro yana da son wasa shi ikrima Ibn abbas kama shi yake ya daure shi ya daure shi yadda ake daura tinkiya sai ce sai ka haddace kaza da kaza sannan zan sake ka idan ya zo zai ce ka haddace sai ce ina eh, haddace alagafa tamana mana sai ce biya in ji sai ya biya sai sake shi sannan sai je wasan shi to kaga abin da ya zama kuwa ba yadda za a yi ka karanta littafin tafsiri babba ka ji an kawo tafsiri daga ibn abbas in dai da sanadi a faɗi isnadai uku da sai ka ji na da ɗaya ko biyu to kun ga wannan abu ne babba na sha biyu izalar ƙanahul ustazu an la yujawi zama laƙanahu ya sake nanata mana ya ce idan malam ya biya ma ɗalibi karatun alƙur'ani to kad ɗalibin ya tsallake wajen da malamin ya biya masa ya tafi ya ce zai yi na gaba a ya kawo abin da aka ce a yi ya tsayaye abin da aka bashi wa idza jalasa bayna yaday ghayrihi idan ya je ya zauna gaban wani malamin sa lam yatalaqqan minhu illa ma laqanahu al to kai yace ƙara min karatu daban a'a sai dai ce a sake biya mishi abin da malamin shi ya masa na baya sai mun shiga uku kai damuwa malamin ka ya maka karatu to sai ka tafi wajen wani malami karka ce ya ƙara min a sai dai ya biya maka wanda malamin ka ya ma ka ta wuce wannan ladabi ne fa innahu a'wadu alayhi wannan zai fi komowa zuwa gare shi da fa'ida kaga an masa muraja'a kenan ba a masa shallake ba wa asahhu li kuma wannan shi zai fi ƙara inganta masa karatu domin wancan malamin ya masa bita wa kad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'u kama ullimtum manzo sama ya ce ku karanta kaman yadda aka karantar da ku ku karanta karatun ƙur'ani kamar yadda aka karantar da ku wannan hadisin yana da ƙarfi na fa'idoji daga cikin fa'idojinsa ashe ba ka karatun abin da ba a koya ma ba sannan kuma inna mana ilmu bi ta'allum ya ƙara fassara mana inna mana ilmu bi ta'allum ilimi da koya ake yi sannan kuma kakka karanta abin da ba a ma ba sannan kakka zama ba ka da malamin ƙur'ani ka zama kana da malamin ƙur'ani ƙira'a ka ta zama musnada ka zama kana da sanadi a karatunka wa man qani'a bi talqin al-ustadi wa lam yujawizhu duk mutumin da ya wadatu da abin da malaminsa ya karanta masa bai tsallake shi ba fabil hariyi an yi alai to shi ya fi cancanta ya dawwama akan wannan karatu ya nace mishi wa ahabba zalika minhu sannan kuma ya sa shi ya so wannan karatu kuma malamin ya so shi fa idza ra'ahu qad talaqqana ma lam yulqinhu malami a matsayin sa na dan adam idan ya ji kana yin karatun da ba shi ya maka ba zahida fi talqini sai ce a to ka kawo yanzu ai ka kawo ba ka iya ba sai kenan zahida fi talqini sai ya guji karantar da kai shi tun dai yanzu kana da inda kake kana da kana da karatun da kake so kaje ka ci gaba da yi shi shikenan wa saqula alaihi sannan kuma sai ka zama masa nauyi ka zama gundira sai ka zama masa gundira lam tuhmad awaqibuhu sannan kuma abin da zai biyo maka baya ba zai zama abun yabo ba ba zai zama abin da za a ji dadin sa ba ta kai da na sani haka yake wannan kun ga wannan ladabin yana da wahala musamman yanzu zamani ne na gaggawa gaggawa kowa ya gama a ce shi ma gama karatu idan ƙara alaihi idan yana karatu a wajen malami Allah ya ƙasa a hatta ya kuna usta huwa alladhi ya ƙasa alai kada ya yanke karatu sai idan malamin ne ya tsaye da shi fa in badat lahu hajatun idan wata bukata ta zo masa وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه مئة آية بور ما لمن تقوم آيوي داري زي كرباء وجنش يا باشا حد آيوي داري تو ينايي كمان مثالي سي همسون sai wata bukata ta taso masa wadda dole zai tsaya da karatun nan kila zai je biya bukatarsa fakhtara huwa an yaqta alqira'ata fi 50 ayatan sai ya so ya yanke karatunsa ayoyi 50 fa yukhbiru zalika bi uzrihi to yanzu za a fara karatu sai ka ci alagafa ta malam dama an bani shafi goma ne zan kawo shafi goma to mamata ta aike ni ta ce kuma don Allah in ji in roƙe ka zan yi in ba da shafi biyar in tafi shi ke na malamin zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba zai fahimce shi ko ba zai fahimce shi ba zai fahimce shi ya gabatar da uzurinsa kafin wannan wato malamanmu mu magabata ba ƙaramin wayayyu ba ne duk saƙafar da kake nema ka fita daga cikin abin da magabatanmu suka yi ka ce wani mai jan abin da mai jan kunne ne zai koya maka wayewar kai to ka tafi duk wanda bai koyi wayewar kai a cikin littafan malamanmu ba magabata to wallahi sai dai zama ɗan tawaye amma ba mai wayewa ba kaga ka gabatar da uzurinka kafin abin hatta ya kuna al'ustadu huwa nabi ya kaɗa'u alaihi har ya zama malamin in ya kai aya ta hamsin sai ce to ka tsaya na. ya ce ba ka ce tana da uzuri ba to je ka Allah ma albarka to wannan ne fi shi daɗi amma an kai aya hamsin kawai sai ya tsaya sai malami ya ji ɗif ya shiru lafiya shi malam ina da uzuri ne to malamin zai ce bayi zaka ka ka tambayar da zai mata kenan kana da uzuri bayi za ka sai amalin ah, zan tashi ne an aike ni wani waje ne ka ya walakanta tashi. amma ya faɗa masa tun kafin a shiga karatu mana ayi ɗari ka ba amma mamata ta aike ni ko babana ya aike ni ko ina da wata bukata ko matata tana asibiti in babba ne shi ko ina da a asibiti ina son zan je in to zai girmama ka kana ma da wannan bukata har kuma ka zo ka iya karatu in kai sai maka addu'a ya tsaye da kai sai ka tafi shi kenan ba ku amma sai tsaki ana tsaki karatu ko sai ka tsaya ka ce ko da haka wani ma bai faɗin ma abin da yake da shi zai yi kawai sai dai haka kawai sai dai tafi a ga yana tattara littafan shi sai ka ce an kore shi to kaga wannan ba daidai ba ne. wannan ladabi mai kyau mai ladabi ne mai kyau an yuqbila ala al-ustadi wa la yuqbila ala ghayrihi a lokacin da ake karatu mutum ya fuskanci malam kai ya fuskanci wani malam fa in shaghala al-ustadu anhu bi kalamin idan malamin ya shagalta daga barinsa yana cikin karatu kamar misali sai malamin ya ga wani ɗalibi yana yin abin da ba daidai ba zai masa faɗa to katsa alƙira'ata hatta ya ƙuda ilal istima ilai to sai ya tsaye da karatu har sai malamin ya dawo a cikin malam yana kallon yana duba ɗalibai yana karɓan hadda a wajensa yana ba da hadda yana ba da hadda sai wani ya rashin ji sai malamin zai masa gyara ko ya masa faɗa ko ya masa ladabi to shi sai ya tsantsai da karatu hmm. ai yana cikin abin da malaman mu suke ce mishi alwaqfu liftirari hmm. tsayawa da ake ana karatu wadda take bujiro ma mutum على الوانشي هنا الوقف الاضطراري باع الوقف باع الوقف الاختياري بني دا ما أطيع الوقف الاضطراري أطيع الوقف الاختياري أطيع الوقف الاختياري الوقف الاختياري أطيع هذا دكانك الوقف الاضطراري من باشن كي تيا كو اتشاوا كو كما ان الوقف yanayin ما sai al-waqf مني ikhtibar malami ka faɗi wani abu ce mm, mm, mm. kuma ba haka malaman mu suke cewa to da ka ji to ka san akwai matsala to idan malami ya shagalta yana magana da wani sai ka tsaya da karatu ɗalibi ya tsaya da karatu har sai ya malamin ya dawo idan qadat qira'atuhu 'ala al-ustaz wa kana fi al-masjid idan ya gama karatunsa a wajen malami kuma a masallaci ne fa in ahabba an yansarif in sarafa wa alaihi alwaqa idan ya so zai tafi to ya tafi da natsuwa wada rasa fi dariqi ni ma talaqana sannan babu laifi yana tafiya kuma yana tilawa haka sahabbai suka rika yi lokacin muna karatu wani malamin ne yake ba mu labari wai wai wai wai wai wai wani sahabi ban fa taba ganin abin da irin hikayoyin nan ne na malamai wai lokacin wani sahabi ya je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka saukar da wa idan mau'udatu su'ilat suratul takwir ko ila shamsu kuwirat ko to wai ayoyin wa ma'udatu su su'ilat bi ayi zambin kuta to ya je ya koyo su a gaban manzon sama sai ya da gida daidai lokacin kuma mata shi tana <laughs> tana tana dafa sha'ir irin alkaman nan ta ƙauye yana tana dafawa a cikin tukunya sai wata tsuntsuwa sai ta sauka sai tana caccakar wannan sha'ir din da ake dafawa sai matar ta ta fusata kawai sai ta ɗauko sanda sai ta bige ta sai tsuntsuwan nan ta faɗi ta mutu to shi kuma ya dawo daga hanya saboda ya haddace suratul takwir yana karantuwa yana karantawa yana hayyakawo ya kawo shigo cikin gida kenan sai ya ce wa idan maw'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat sai ta ce li sha'irin akalat <laughs> suna ba da wannan labarin yadda yadda wai sahabbai suke suke suke suke maimaita karatu kasu maimaita to zaga shi ne wannan ya taho hanya yana karatun shi da izal ma'udatu su'ilat wannan magana Allah ce da ayi zanjin gutul sai ita koma ta shi kawai ta bada amsa ta ce ni adili sha'irin akalat eh. to kaga shi ne wannan saboda haka idan aka gama wa mutum karatu zai tashi tashi da natsuwa tashi da natsuwa babu laifi yana hanya yana tilawar wa ya juzu lahu an yajlisa fil masjid sannan ya halatta ga ɗalibi bayan an gama masa karatu ya zauna a masallaci li ya akuda min ghairi shaykhihi domin ya tafi wajen wani malamin a gefe guda misali halakat ne ake da su na qur'ani da ilmoma manyan masallaci suna da wannan in mutum ya je kamar masallacin annabi sallama a madina ko makka ko masallacin kuba zai rikice ma ya ga wani malamin ya zai zauna karatu wajensa to ka zaɓi malamin da za ka yi karatu a wajen shi ka gama yanzu to ga wani can kuma to ba laifi ka gama nan kuma ka tafi can kila nan an maka ƙur'ani ta ba da hadda can kuma ana tajwidi sai ka je ka zauna kai ta jude can ana tarbiyya ana karanta wani littafi na tarbiyya sai ka je ka zauna can ana fiqh ka je ka zauna alqai ka tsaware hukunce hukunci can ana tafsiri ka je ka zauna kai tsaware tafsiri ba laifi ba laifi mutum ne wannan ka ga mutum ya shagaltar da rayuwarsa ce shi yasa ka yi mamakin mutumin da yake zai je irin waɗannan wuraren ya dawo da yi karatu ba da yawa in ka ga mutum ya dawo zai da albarka wannan mutum ya je irin waɗannan wajajen alal aƙalli ko umara ka je ko hajji to ka yi ƙoƙari ka samo ilmoma da yawa kafin dawo duk yin waɗannan wajajen haka in ka tafi irin su masar ka je azhar masallacin azhar to ka dawo da ilimi mai yawa haka in ka tafi irin su tunis ka je abin nan eh, jami'ul karwi jami'ul zaituna kai shi ma in ka je in waɗannan wajajen malamai ne ga nan da kujeru an kakkafa musu kujeru a wanne kusan sha biyu karatu ake karatu bai yankewa sai in dare ya yi kowa zai tafi je kwanta sannan za ka ga an daina karatu wa idza jalasa fil masjidi idan mutum ya zauna a masallaci walaita fihi man ya'khudhu anhu babu wanda zai karbi karatu a wajensa raka'a au zakara to ya ta sallah ko ya ta zikiri yanwi habsa nafsihi fil masjidi ko kuma ya niyya a ransa cewa ya katange kansa ne ya kirahu al-khuruj minhu yana kin ya fita daga masallaci khashyata an yaqa basaruhu ala ma la yahil domin kada idan sai je kalla abin da bai halasta ya kalla ba ku duba tarbiyya ɗalibin ƙur'ani ya zauna a masallaci shine wajen da ya fi masa alhairi ga baki daya kai ya fita ya zauna a masallaci an gama mata karatu kowa ya watsi ba a karatu ba malaman da za su karanta to ya zauna alal aƙalli in ma ba zai yi komai a masallacin ba to ya zauna a masallaci ya ji a ransa cewa ya zauna a masallaci ne domin ya tsara kallonsa daga haram ba zai fita waje ya ga abin da ba shi ke aw mu'asharata man lam tahsun mu'asharatuhu ko kuma ya niyya a ransa cewa ya zauna a masallaci domin kai ya je mu'amala da wanda bai kamata ya mu'amala da shi ba aw an yahuda fi ma la ya'nihi ko kuma a cikin ransa ya niyya cewa ya zauna a masallaci ne saboda ne kar ya je ya kutsa cikin abin da bai shafe shi ba bai kamata ya aikata ba abin da ba zai da masa da fa'ida ba yasta'milu min al-akhlaq ash-sharifati fi hudurihi idan ya halarto majalisin karatu to zama yana da kyawawan dabi'u wan sirafuhu ma yushbihu ahli al-qur'an haka nan ma in zai tafi to yayi abin da ya kama da halin ma'abuta al-qur'an in ka halarto makaranta a ga ɗabi'un makarancin alkur'ani a tare da mutum zamansa tashinsa albabu sami babi na takwas babi na takwas adabul qurra'i inda tilawatihim alqur'ana mimma la lahun lahum jahluhu ladubban makaranta alƙur'ani a lokacin da za su karatu abinda bai kamata a ce ba su san shi ba nan malam ne zai faɗa mana wasu ladibba na karatun alqur'ani lokacin da mutum yake karatun alqur'ani ne ake buƙatar yayi shan yana mana gabaki ɗaya rayuwar ɗalibi gabaki ɗaya rayuwar malami gabaki ɗaya rayuwar makaranta Alƙur'ani. to nan kuma daidai lokacin da mutum zai karanta alkur'ani ya ya kamata yi wa uhibbu liman arada qira'at Alƙur'ani ina so ni al'ajuri ga duk mutumin da zai karanta alkur'ani an ya tatahara ya zama yana da tsarki ya zama yana da tsarki da tsarki babba da ƙarami da tsarkin hadafi da kuma habashi duk ya zama ya kubuta daga gare su ya tsaftaka wa yastaka sannan ya asuwaki ya goge bakin shi a rika jin kanshi in akwai wani abu ma da ake fesa ma baki ko ake tsotsansa ko ake tauna shi saboda baki ya kanshi to mutum ya ci wa zalika ta'zimun lil qur'an wannan girmama alqur'ani ne لأنه يتلو Azza wa عز domin zai karanta maganar Allah mabuwayi da دوكك wa annal ta tadnu kuma mala'iku tabbas suna kusantar sa inda tilawatihi inda tilawatihi lil qur'an a lokacin da yake karanta alqur'ani hadisin al-hudayr ibn usayd anhu kun san shi hadisin da yake karatu da daddare kawai sai ganin haske docinsa kuma na zullu ga ɗansa yahya a kwance. ya ce in ya karatu sai ya rika ganin hasken nan in ya shiru sai ga hasken ya tafi kuma sai ya ga dokinsa ya daina zullu safiya ya ta yi ya zo ya faɗa ma manzon sun manzon ya ce wallahi mala'iku ne suka zo da ka ci gaba da karatu da ke sun bayyana kowa ya gan su yace shi kuma yana jin tsoron ci gaba da karatu da ɗan shi nan ya haya a kwance kan doki ya ji ya faɗa mashi ya kashe shi to mala'iku suna zuwa inda ake karatun alƙur'ani to ya za ka su ko mala'iku ba abinda suka tsana kamar mayari kaga tun daga nan za ka gane irin tsarin da nake ake yi a ƙasarmu na karatun almajiranci ba daidai ba ne yara a basu cikin bawali ba za ka iya wucewa ta bakin makarantarsu ba zarin jikinsu ragya wannan ba daidai ba ne yukusirul qira'ata fil mushafi ana son ya yawaita karatu a cikin musashi. eh da yawan malamai sun ambaci haka sun an fi son haka eh akwai hadisai da aka ruwaito amma duk ba su inganta ba sun su ma mawdu'ai ne akan falalar karatun alqur'ani da dubawa amma akwai asari da al-imam al-qasim ibn sallam ya fitar da shi a cikin littafin fadailul qur'an na ibn mas'ud yana cewa adimun nazra fil mushaf Eh, ku yawaita ku dimanci kallon alƙur'ani in ji ibnu mas'ud wannan asari ne sahihi mawqufi daga ibnu mas'ud ai eh, ibnu mas'ud to kun ga ana so malamai kamar al-imam abdurra'uf al-minawi a cikin fathul qadir faidul qadir sharhin al-jami' yace dalilin da yasa karatun Alƙur'ani ke da falala a kallo domin kana ibada biyu ibada kallon alƙur'anin sannan kuma da ibada furci da baki da kake yi saɓanin mai yi da ka shi yana yin ne ibada ɗaya ce da baki mun gane yawwa to amma kuma an samo daga daga eh, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam eh, abu umamatan bahi abu umama shi kuma ya tafi akan cewa yake cewa ku haddace alƙur'anin nan kuma ku yin karatu da ka hmm. domin duk mutumin da ya haddace alƙur'ani ba zai shiga wuta ba in ji abu umamat al-bahili eh, al ibnu abi dawud ya hoto shi a cikin littafin sa al kuma sanadinsa sahihi to sai malamai suka ce mutumin da yake koyan alƙur'ani to an fi son ya riƙa kalla da kuma wanda yake haddasa a lokacin kai wanda ake yake hadda to an fi son shi kuma ya yi da ka saboda hadda tashi ta tabbata in kuma hadda shi ta nuna to kuma ana son ya rika kallon alkur'ani eh so da ka wani bai fi wani ba dai kawai kenan in ka kalla kowanne hali ake kalla eh, duk da mafi malamai sun fi ba da karfin cewa a kalla din ɗaya daga cikin malaman masar ya taɓa zama sheku umumin makari ilmisriya yanzu yana ƙasar, yana cin waɗanda ya shugabanci buga masahib na azhar abinda al'ustazu doktor ahmad isa al-misarawi za ku riƙa ganin sunansa kuma marubuci ne aka taɓa fira da shi ce yana jin ya fi shekara hamsin bai buɗe ƙwar'ani ya duba ba duk abinda zai sai dai da ka yace in ka ga ya buɗe qur'ani ya taba ƙwar'ani ya ɗauko ƙwar'ani to kawai ɗaukar shi kawai yayi ya ji daɗi amma duk karatunsa da kayi ke ko kuma ya wani ya aji alƙwar'anin ba daidai ba sai ya ɗauko shi canza masa waje to kaga wannan kaifin hadda ce to duka ana da buƙatar su لفضل من قرأ في المصحف saboda falalar mutumin da ya karatu a cikin mushafi ɗin. la yahmilu al-mushaf illa huwa tahir kai ya dauki qur'ani sai yana da tsarki al-imam al-adubi yace ni na fi son haka bai ce jibi bane domin wannan mas'ala ce da aka yi a kan ta ɗaukar al-qur'ani ga mai tsarki ga wanda bai da tsarki amma a babi na istihbabi an fi so da ladabi idan kana ya qa'u fa kharajat minhu rihun idan yana cin karatu sai ya hutu amsaka anil aci. to sai ya daina karatun hatta yanqadi rihu har sai ya gama wannan hutun mai يتوضأ daga nan sai je alwala li yastamirra alqira'ata ala taharatin huwa al-afdal domin ya je ci gaba da karatunsa a cikin tsarki wannan shi aka faso idan mutum yana cin karatu sai rihi ta zo masa ya hutu to abin da ake bukata sai ya ajiye sai ya canza alwala in ya canza alwala sannan ya zo ya sake daukan musafinsa idza tasa'aba idan yana karatu sai ya atishawa wa huwa yaqra'u yana karatun amsaka 'anil a ya tsaya da karatun hatta hutta saya ugu haske ya gama atishawarsa na kusa da shi ma ya gaishe shi yi masa tashmiti shi kuma ya masa addu'a an yi akuza nafsahu su sujudil qur'ani ya rika yin ya ɗora ma kansa duk lokacin da ya zo sujudi tilawa to yayi kullama marra bi sajdatin sajada fiha duk inda ya ga sujada ta alqur'ani yayi da azain da waɗanda ba azain ba yayi لأنه domin yana sa عز وجل دومن da shi ne wa شيني ويغيظ عدوه الشيطان sannan kuma yana fusata abokin gabansa shedan shedan baya san yaga an yi sujada Allah kuma yana san ayi saboda aqrabu ma yakunu al-abdu li rabbihi hina sujudihi ko to shi kuma zai san a yi sujada to kai kai sujudun tilawa kada biyu ne akwai aza'im akwai waɗanda ba aza'im ba aza'im a malikiya mazhabin malikiya su goma sha ɗaya ko mun san su ثبت الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي أحديث سيدنا أبو هريرة إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد إذا أدم يقرن تآية أقيس جدا sai ya yi ita zala shaitanu ya biki sai shaitan ya koma gefe yana kuka ya kulu ya wailahu yana cewa ya azaba ta tabbata a kansa wa mai rabnu adama bi sujudi fa sajada falahu aljannatu ga shar'a shi dan adam da sujada yayi yana da aljanna wa umirtu bis sujudi fa asaitu faliyan naru ni kuma an ce in yi sujada na ki ga wuta ta tabbata a kai to kaga wannan ai kai dan ko dan wannan ai shi maki ana san a ga yana kuka ko ba haka bane to balle babban maki ya tafakkaru fi qira'ati wa yatadabbaru ma yatluhu ya zama mutum yana tunani kuma yana tintintini a cikin abin da yake karantawa na alqur'ani a matsayinsa na mai karatun daidai lokaci kun ga wanda yana abin da zai taimaki mutum shine daga ciki hadda sanin larabci kada alaran ma ya zama bai iya larabci ba ana san duk ulumul lugha suna ɗaya daga cikin ilmomin da makarancin alkur'ani ya ba su muhimmanci kaga adabi kaga ka kaga balaga to kada mutum ya wasa da su a matsayinsa na makarancin alkur'ani kai ne ka samu sirrin larabcin alkur'ani to kai ya fi kamata kuma kai kane ka ne a cikin larabcin duk ƙura'un nan da kake jin su malaman lura ne wanda za ka iya kawo misalin su shine alkisa'i alkisa'i suna jin wai da shi ba wai da shi wa ya fi sanin nahawu har suna da abin da ake cewa al-mas'alat zamburiya al-mas'alat zamburiya hiwarun nahawiyyun jara bayna al-imam sibawayhi wa akhihi al-kisa'i wa ya kada wani kisa'i ya kada sibawayhi haka hikaya take ba da labari ko to kaga kaga babban malami ne wa amma aliyun falkisa'iyu na atuhu lima kana bil ihram fihi tasarbala to shi aliyun al-kisa'i malamin lugha ne sannan malaman su magabata wanda suka ma yi karatu a yawa ga kuma ɗaya abu amrin al-ala al-basri wa amma al-imam al-mazini mazini sarihuhu abu amrin al-basri fawaliduhu al to malamin lugha ne malamin lugha ne to kada a yi wasa da lugha to shi ne wannan to yana cin abin da ke taimakon mutum wajen tadabburin alkur'ani sanin abin da mutum yake karantawa hatta wajen abin da ya shafi ma'arif al'alwukuf alwaqf wal mutumin da ya zama ya san luha in kana saurara karatunsa in yana yi zaka je da yake tsayawa za ka ji inda yake tsayawa da inda yake tashi luga ce take haddade ma mutum ya san mawadi'ul ibtida'i wal waqf yasta'milu ghadda at-tarf amma yulhi al-quluba dalibin ilimi ya zama yayi amfani da duk abin da zai taimaka masa wajen rinsa idansa a game da abin da zai sa zuciya zuciya shi ta wargi duk abin da ka zan zai ɗauke maka hankali to bai kamata ka kalle shi ba a lokacin da kake karatu wa ya yatruku kulle shugule? ɗalibi yana karatun alkur'ani ya kyale kowane abu ayin qadi ya darsuhu har darasin sa ya zama ya gamu li yahdura fahmuhu domin fahimtar game da alkur'ani ta zama tazo wala yashtaghila bi ghairi kalami maulahu kada lokacin da yake karatu ya shagalta da abin da ba magana ubangijinsa ba kaga abin da ake bukata ke idza marrat bihi ayatu rahmatin ta'ala idan mutum yana karatu ya zo wata aya ta rahama to ya roƙi Allah ya sa mu a ciki sa'ala maulahu al-karima ya roƙi ubangijin sa majibincin al'amuran sa mai daraja wa idza marrat bihi ayatu azabin idan kuma ayar azaba ce istahillahi minan nar ya roƙi Allah ya tsare shi daga wuta wa idza marra bi ayati tanzihin idan ya zo wata aya ta take ta tsarkake ubangiji to me zai yi tanzihin lillahi ta'ala ayar da take tsakata Allah game da wani abu na nakasa amma qalahu ahlul kufri game da abin da kafirai suka faɗa sabbaha Allah ta'ala wa azzamahu to yi Allah tasbihi ya girmama Allah wa qalat al-yahud yadu Allah maghlula to mutum yace subhanallah a zuciyar shi a zuciya ake nufi zaka faɗa ba a bayyana ba dole subhanallah ka tsarkake Allah sun yi ƙarya idza kana yaqra'u fa adrakahu nuas idan mutum yana karatu sai gangadi ya kama shi qata al-qira'ata wa raqada to mutum ya tsaya ya daina karatu wa raqada ya baccin shi ba wanda yana karatu yana yi manzo sai ya ce kar ka zo kana yaban Allah a cikin karatu ka zagi Allah haka hadisi yace hatta ya ƙara huwa ya aƙilu ma ya tudu domin ya yi karatu yana fahimtar abin da yake karantawa amma mutum yana bacci yana karatu ai sai zai faɗa abin ba shi kenan ba hmm? a ah, mutum ya je majalisa ma ba suna yana bacci a majalisa kawai da an tashi ce arewa ba ta yadda ba an ce haka suke faɗi da jami'u ma zakartuhu yanbaghi li ahli ƙur'ani an yata'addabu biyu yan uwa al-imam ya ce duk abin da na ambata muku ɗin nan to ina son fa ma'abuta alƙur'ani su zama sun da su ne wala yaghfalu anhu kassi wargi kassi sakaci game da barinsu fa idan sarafu an ce wata alqur'ani idan suka gama karatun alqur'ani tabaru anfusahum bil muhasaba laha to su zo kuma sima kansu bincike yanzu abin nan da na karanta na yi aiki da shi misali mutum ya zo ya karanta sifatul na sifatul ibadir rahmani ya karanta suratul mu'minuna ko ya karanta suratul furqani inda Allah ke siffanta masu imani da shi to sai mutum ya rika ɗaukan aya bayan aya yana auna kansa da shi قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون شن إنا دا خشوعي أسلاتا والذين هم عن اللغو مؤرضون تو إنا تشمى سقود قيد مدى دا لغو والذين هم للزكاة فاعلون shin ina zaka zakkan nan ba ta kuɗi ba zakar zuciya na tsarkake zuciyata mutum ne ta kawo wannan yanayi yi shi ne muhasaba fa in bayyanu min ha qabula ma nadabahum ilaihi maulahum alkarim idan suka gane cewa tabbas sun karɓi abinda ubangijinsu majibincin al'amuransu ya neme su da ciyi min ma huwa wajibun alaihim min aja'i fara'irihi abinda yake wajibi a kansu na su aiwatar da farillan Allah waje tinabi maharimihi da nisantar abinda ya hana hamiduhu fi zalik to sai su yabi Allah akan haka su gode mai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alladhi ja'alana min ibadihi almuttaqin الحمد لله الذي جعلنا من عباده المفلح إن شاء الله وشكروا الله عز وجل كما سجودي ما ألا حمدوه سيديش شكروه سجودي متى على ما وفقهم له أكان أبن ديسا سكداتي دشي wa in alimu annan nufusa mu'ridatu amma idan suka gano cewa rayukansu sun kauce amma nadabahum ilaihi maulahum alkarim game da abinda ubangijinsu ya nemi su yi mai daraja hmm, qalilatu liftirashi bihi kuma suka ga cewa lallai rayukansu sun karanta damuwa da wannan abu da Allah ya ce musu su yi istaghfirullaha min taqsirihim sai su roki Allah ya gafarta musu game da wannan gazawar da suka yi sai ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana mun tuba ya Allah wa sa'aluhu nuqlata min hadhihi al-hali sannan su roki Allah ya taimake su su cira ta su bar wannan yanayin allati la tahsunu bi ahli al wannan halin da bai kamata a ce a tsinci ma'abota al a cikin sa ba wala yarda halahum maulahum kuma halin da ubangijinsu da bai yadda da shi ba ila halin yardaha su roki Allah ya kai su wani halin wani yanayin su zai yadda da shi fa innahu la yaqta'u man yalja'u ilayhi domin Allah baya yanke duk mutumin da ya fake da shi Allah bai koranka duk wanda ya fake da Allah madaukakin sarki la yahuddu lafi'a la yahuddu lafiya. duk mutumin da ya je wajen Allah ya fake da shi Allah ba zai korai ba wa man kanat hadhihi halahu duk wanda wannan shine halinsa وجد منفعه تلاوه القران في جميع اموره to zai samu fa'idar karatun alƙwa’ani a lamarransa gabaci daya domin shi alƙwa’ani haske ne ƙadu za a kun min wa kitabun mubi kuma ya haɗi bihi Allah mani taba a riduwa na husulat sala to kada mutumin da ya zama ya bi ƙwa’ani haske zai zama a rayuwarsa gabaci ɗaya wa ada alaihi min barakatin ƙwa’ani sannan kullum ma yuhibbu fi duniya wal akhirah sannan wa'ada alaihi min barakatil qur'ani kullu ma yuhibbu fi dunya wal akhirah sannan duk abin da yake so a duniya da lahira zai dawo masa saboda albarka alqur'ani duk abin da yake so na duniya da lahira Allah zai bashi sakamakon alqur'ani da albarkar da ke cikin sa Allah kamana an qatada rahimahullah daga al-imam qatada ibn di'amah as-sadusi al-majrin sayyiduna abdullah ibn mas'ud yace lam nujalib hadha a ahadun illa qama anhu bi ziyadatin aw nuqsan duk mutum ba wani mutum da zai zauna tare da alqur'ani face sai ya da ko dai ya karu ko ya rabu fassararsa ka ƙaru da alhayi ka rage shari ko kuma kai karatun amma kai watsi da shi sai ya zama mai sharrin mutum ya karu saboda ya ji yanzu ya ji ya yi banza da shi sannan ya kara sharri wani iyadu billah qada Allah alladhi qada wannan hukuncin Allah ne wanda ya hukunta shifa'un wa rahmatun lil mu'mini alƙur'ani shi waraka ne kuma ne rahama ne ga masu imani wala yazidu na illa hasara su ko azzalimai waɗanda ba su bin abin da ya yace su yi to ba abin da alqur'ani yake kara masa sai tabewa kaga illa ada bi ziyadatin aw nuqsanin kenan wannan qada'ullahi ta'ala ne to daga kaga abin da ya kamata mutum ya kokari shine kullun ya za ya karu da alkhairi sakamakon karatun alqur'ani da yayi الباب التاسع باب نترى في حسن الصوت بالقرآن في كيش كرشي أنا سنكن صوتي أكراتن القرآن kada mutum ya riƙa karatun mutum ya koya murya ana koya ana son murya a karatun alƙur'ani kada mutum ya riƙa karatun alƙur'ani kamar kura ihun kura ko kuma sautin mujiya a ana son karatun alkur'anin mutum ya zama mai daɗi lokacin muna yara in aka zo ana karatu zai ka ji wasu suna ce yanzu ce ku ba laraba ba ne ya za ku zo kuna matsa makan ku ce sai kun yi karatu irin na larabawa to sai daga baya da kaina na samu wani raddi na cikin alkur'anin ma ba bahaushe ba ne balarabe balarabe ne shi so da ka ya za ka karanta alkur'ani da hausa kada mutum ya karanta alkur'ani da wani yare in ba da larabci ba qur'ani inna anzalnahu qur'anan arabiyyan inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan lisan alladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisan arabiyyun mubin so daga karatun alkur'ani balarabe da karatun balarabe ake so mutum ya riƙe karatun mutum ya zama balaraban karatu ka iya karatu ka koya murya kuma ana koya ba laifi ka saurari wani masanin ƙur'ani wanda ya iya karatu ka riƙa kwaikwayon muryarsa ashad bakar rahmatullahi alaihi ya ce bid'a ne to amma dai da yawan malamai ba su goyi bayan sa wannan ba a wannan ba yana da littafin sa bid'ul qurra'il qadimatu wal mu'asira a ciki ya ce bid'a ne taqlidu sautil qari to ya za'a mutum ya iya ya za'a in su larabawa ne mu ba larabawa bane hmm? daga a koyi murya wanda zai da murya ya koya a koya ma yara murya jiya muna tafiya da yan uwa a mota nake ce musu kun ga wannan sabon abin da ya zo a koya ma yara muryoyi mabambanta ba daidai ba ne a tsaye da yaro a murya ɗaya in ba haka ba duk yara a zaɓen mishi murya ɗaya mai daɗi ya dawwama a kanta عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله سما قال زينوا القرآن بأصواتكم من زال سما يتي قوات على القرآن لصوت التكم أقول ما لمن دفق في رواية زينوا أصواتكم بالقرآن قوات مريوينك دع القرآن باشي القرآن زاء قواتها با آه صوت التكم زاء قواتها إيه kaga duka dai abin da ake nufi in za ka yi karatun alkur'ani to ana son a ji karatu mai daɗi manzo sama ya yabi wa ya yabi mu'an utita nizmaran abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais yace laqad utita nizmaran min majaniri ali daud an baka wata irin murya mai daɗi kamar sarewa ta annabi daud alaihi salam yace mu manzo sama dama manzo Allah ka ji karatun nan nawa yace ai na ji ka ya ce wallahi da na san idan kana ji ai da na maka wanda ya kuma saboda ka ƙara jin daɗi ka zama shaida na a wajen Allah to ga ba daidai bane mutum ya zama zai da daɗin murya ko in akwai wani magani da aka tabbatar da yana yi in aka sha muryar mutum za ta ƙara daɗi ba laifi ya sha ƙwarai da gaske hmm. in akwai abin da aka yi tajriba aka ce yana ƙara zaƙin muryar karatu to ba laifi a sha ba laifi a ba yara masu sha in akwai سأل صالح بن أحمد بن حنبل أباهما معنى زينوا القرآن بأصواتكم قال التزين أن يحسنه الإمام صالح بن أحمد بن حنبل يتنبي بابنس الإمام أحمد يتي بابا من النفس من يكي نفي تزينوا القرآن بأصواتكم سيتي أبن دا أكي نفي دا التزين أن يحسنه متين كيوت تمريز ba laifi ba ne za ka samu wani karatunsa ba irin na larabawa ba amma yana da daɗi muna da makaranta a najeriya waɗanda ba muryar larabawa suke ba amma an kana suwarin karatunsu za ka ji da daɗi to kaga duk wannan wani abu ne da ake da buƙatarsa sau da haka mutum ya zama yana da murya sai malam al'ajoji sai ya ce yan bari liman razaqahu Allahu husnul sauti bil ƙur'ani. ya kamata da mutumin da Allah kaga ashe arziki ne to arzikin Allah bai kamata kuma mutum ya wasa da shi ba shi yasa daga cin hadarin da kuma ya zo mana yanzu makarantar alkur'ani ya zama mawaka a ƙasashen laraba fitina da take faruwa ke kawai sai a fara da ya tashi studio shi nan tun yana yi ba kiɗa sai kuma ya zo damar ya shiga kiɗa har gaba la'i ya zo makarancin ƙur'ani ya koma mawaki halaka ce wannan babba kun ga saboda daɗin murya a wasu ƙasashen na laraba duk mafiyancin ladanin su ka same su ƙurra'u ne yanzu akwai kiran sallan hussein akwai abdulbasi duk suna nan a ajiye akwai na muhammad siddiq al-manshawi rahmatullahi alai duk ka samu akwai muryoyin su ne Allah saboda ai daga cin abin da ake bukatar mai kiran sallah ya zama an ya kuna sayyitan ko ya zama yana da murya mai daɗi ya'lamu anna Allah qad khassahu bi khairin azim duk wanda Allah ya bashi murya mai daɗi to ya sanya Allah ya keɓe shi da alkhairi wanda yake babba in Allah baka alkhairi babba ya kamata ya wasa da shi ya kamata yi ma Allah girman kai gode masa ya kamata yi kuma ka yi amfani da shi wajen alkhairi ya arifa kadra ma khassahu Allah bihi ya gane matsayin abin da Allah madaukakin sarki ya keɓe shi da shi Allah bai ba wasu ba ya qara'uhu ya qara'ahu lillahi la lil makhluqin kun ji wannan shi fa hada yayi karatu dan Allah ba dan halittun Allah ba in zai yi karatu yayi dan Allah saboda ƙur'ani ne ma mutane tasiri a cikin zukatansu yanzu ka je masallacin da limamin yake jan karatu da tsawo in yana da murya mai daɗi ba ka gane ma ya ja mai tsawa in ko ka tafi wani matan da ake karatu kamar kura to alamtar kaifin aka ja sai ka kosa a yi ruku saboda daji ne da ake yi a karatun a shi kyauta wal yahzar min al-maili ila an yastami'a minhu أن يستمع أن يستمع منه ليحظي به عند السامعين رغبة وليهدر من الميل إلى أن يستمع منه يبجي في تاكاتن يكبا كبا دن يكراتو دن أسوراريش ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا دومين يربوت دون قدعي ندونيا دقما سورارنسا قي ونم يدن الله musamman irin kasashen da suke da karafin ƙurra kamar masa da biladu sha za ka ga suna da wani tsari duk masallaci bayan karatuttukan da ake na littafai to za ka samu kuma akwai kujera alaramma kullum akwai ranar da aka ware alal akalli zai zo ya zauna ya karatun ko da minti ashirin ne zuwa arba'in ko awa guda yana zaune ya karatu yadda malami ke zuwa ya karatu to shi ma haka za a zo a yi to kagen Allah ya sa mutum ya zama haka to ya kafa kafa kai yayi dan mutane su saurare shi wal maili ila sana'i ko kuma ya karkata zuwa ga yaban mutane ce kai wani akwai murya mala wal jali inda abna'i duniya ko kuma ya samu daraja a wajen yan duniya kai ne wannan wasu bil muluki ko kuma a ce a rika kiran shi ya zama limamin sarakai ko limamin gidan gwamnati duna salati bi awamin nas amma idan gaba garin mutane suka ce zo ya ja musu sallah sai a kai wannan ya zama karatun shi don Allah yake da yana son ya amfani da ita ne wajen isar da saƙon Allah faman malat nafsuhu ila ma nahaituhu anhu duk mutumin da ransa ya karkata zuwa ga wannan abin da na hana shi khiftu an yakuna husnu sautihi fitnatan alayhi to ina jin masa tsoron daɗin muryarsa da kyan sautinsa ya zama masa fitina ƙwarai ya zama masa fitina akwai wani makaranci da aka yi a masar shekarun baya an tara ila wasu sun san shayi yana da daɗin murya yakan zo ya yi da alƙira'at duka a aya guda za ka ji daga baya har wajen tasha yake zuwa sai je tashan mota ko ya je irin yadda 'yan duniya suke zama makahi wuraren shan shayi irin na masa kai zai ji za ka ji a karatunsa har tito za ka ji ana yi za ka ji wani makin kabbarar da suke tuna Allah Allah din nan kawai zai ka ji wani fi fi fi fi kawai ya fito an tara har azhar ta taɓa dakatar da shi a karatu ai jami'ul jami'atul azhar sun taɓa ba da fatawa cewa bai halasta a saurari karatun sa ba in ka je kai gogulin zaka ga tarihin sa an tara to kaga wannan fitina ya zama to amma ka hada da dattijan arziki irin a Sheikh Mahmud Halil Ghufari dattijan arziki ne wannan kai ka taba ganin wani abu na na rashin kamun kai a Husari ko karatun da kake saurara ka san akwai alamar dan Allah ake wannan karatu ka yana da kyau irin haka wa inna ma yanfa'uhu husnu sautihi idza khashiya Allah azza wa jalla daɗin muryarsa da kyan muryarsa za su amfani shi ne idan khashi Allah azza wa jalla fi sirri wal alaniya idan yaji tsoron Allah fi sirri a boye wal alaniya ko a bayyane wa kana muraduhu an yastami'a minhu alqur'ana li yantabiha ahli alghaflati an ghaflatihi sannan zai so ne a yi kara a saurari karatunsa saboda masu gafala su gafala su ji karatun alkur'ani a karatun alkur'ani sai ratsa zukatansu fayar gabu fi ma raggaba humullahu azza wa jal sai su kwaɗaitu cikin abin da Allah ya kwaɗaitar da su wa yantahu amma nahahum anhu sannan su hani game da abin da Allah ya hana su man kanat hadhihi sifatahu in tafa'a bi husni sautihi wanta fa'adihin nasu to shi zai amfana da kyan sautinsa kuma mutane masu amfana da kyan sautinsa ta ya zai amfana ya samu lada karatun ƙur'anin sai ya masa ceto ran lahira ya zama masa shaida tun a kabarinsa ya zo yana karanta masa kansa yana cikin kabari وحيث الفتى يغتاء في ظلماته من القبر يلقاه سنا متحللة هذا نيكو تنشي لوك تنهايكو فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله صلى الله عليه